a tattaunawa da mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar bauchi wanda har ila yau shine kwamishinan ayyuka na lafiya na jihar dr aliyu muhammad mai goro ya yi mini bayani kan batun a hukumance wato kamar yadda muke baku abin da muke cewa update ko kuma sakamako akai akai hmm. a wannan rana da muke ciki yau goma sha biyu ga su da masu taushi da waye wanda suka kamu da wannan ciwon kuma girgiza ya nuna kan cewa ba wai ma ciwon da suke manejin din yanzu wa'annan ma'aikatan jinyar lafiya din sun gudanar da ayyuka akan wasu mutane ne ko kuma a'a a su ne abin ya tsaya kawai a'a a su ne abin ya tsaya da dama da ya faru ka san mu muna da wani abu in muka ga alaman kana kula da mara lafiya kai ma kanka ka dan fara nuna alama ka san ciwon har yanzu ba fahimce ta sosai ba to mutanen mu ka san yau da ko da ma'aikata. ka sa hankali ko hannu za ka goge fuskanka shi nan ba to sa muke kara jabbata da training din ma'aikatan mu kan cewa wannan kayan an sa shi ba su a wuce awa daya so muna fata ne zuwa gaba ba za mu samu karin ci gaba na wannan yaduwa tsakanin ma'aikatan mu ba mm. to a yayin da kuke kokari wato yaki da wannan cuta musamman ma ta yin amfani da kwararru to sai gashi kuma wa'annan mutanen da suke aikin kulawa da marasa lafiya su ne suke kamuwa kuma ya kenan kaga wannan yaƙi naku anya zai cimma nasara kuwa insha Allah za su nasara haka abubuwa suke faruwa su kansu wayannan ma'aikatan lafiya suna shiga suna ma'amala suna shiga kasuwa suna tare da yan uwa a gari in wani zai dauko zai dauko zai samu sahara gida to amma mu wani dabara ma da muka yi shine duk wani mara lafiya ma da wani ma'aikacin jinya wanda ya kamu in ya shiga gurin killace wannan to sai mu dauke shi a matsayin mai aiki lafiya da suke tun da likita ne ko majinyaci so muna iya ɗaukar sa wannan daman shi ma ya ci gaba da taimakawa kaga shi mara lafiya ne kuma yana tare da su yana ɗan kwatar musu da hankali ina koni mai abu da gaggawa ma yana da taimaka masa gwamnatin jihar Bauchi ta yi hoɓɓasa domin ta ga ta mallaki cibiyar gwaje-gwajen nan shin a ina ne batun ya kwana wato kafin shi cibiyar gwaje-gwaje wani fili ne gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir mano yana iya kokarin sa mu samu wani daki ko kuma wani babban gini a cikin eh, asibitin mu na specialist da yake bauchi ana renovating dinsa za a ba shi matsayi na grade 3 ko ma grade ba wuce ma grade 2 na laboratory wanda za a iya gujin wannan abu. akwai cibiya ta NEDC e wato North East Development Commission wanda suke taimakawa na jihohi na shi eh, shugaban mai bayani in Allah da nan da cikin sati guda za a gama wannan aikin. Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi, ke bayanin ma'aikatan ayyukan lafiya da suka kamu da cutar COVID-19 da kuma irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi don kafa cibiyar gwaje-gwajen cututtuka. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.